Jama'a assalamu alaikum shirin matasa ne na yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau talata shida ga watan Yunin shekarar 2017 za mu ci gaba da maganar da muka faro ne a ranar talata da ta wuce game da wuraren da ake biyan makudan kudin zana jarabawa gama sakandare da ake da tabbacin za a ci jarabawa. To wato wuraren da ake wa lakabi kenan Safinatu da Miracle Centers ko kuma mm. Magic Centers wato na irin kyaftawar ido din nan <laughs> wanda har a makon jiya muka tambaye ku abin da kuka sani game da wannan lamari. hakika waɗannan cibiyoyi suna taka muhimmiyar rawa wajen gurɓata yanayin karatu a ƙasar nan gaskiya wannan hanyar kusan ya zama dole ne a bita domin fita daga kunya don cin jarabawa domin in baka ci jarabawa ba yanzu tamkar jaki da kiki ake kallon ka courses ɗin da ake haɗa ma 'yan Najeriya sun yi yawa shi yasa ɗaliban Najeriya kullum ƙara zama da kikai suke saboda yawan courses ɗin da suke yi imagine wanda yake karatun medicine a ƙasar waje shi ke tausaya wa ɗalibin da yake karanta business admin a Najeriya matsalar ɗaya shine yaran shugabanninmu duk ba a Najeriya suke karatu ba. sabina <laughs> wannan shi ne rike mun ɗana da kinaka sannan za mu tattauna da ɗaya daga ma'aikatan ma'aikatar hukumar ilimi don jin ko suna sane da waɗannan wuraren su dabarin cin jarabawa da kuma yadda suke kallon lamarin sai kuma za mu ci gaba da tattauna da muka faro a kan lamarin tare da malam kabiru lawanti mai fashin baƙin al'amuran matasa har ma da farfesa yusuf alhassan eh. To bari mu fara da jin tambayar da muka muku a wancan mako muka ce shin me sani game da wayannan wurare na cin jarrabawa cikin gaggawa dinnan wato Miracle Centers wanda kuma kun aiko mana da amsoshi to ga wasu ƙarin da muka sake tsakurwa daga makon da ya gabata din. Sakon farko daga Abubakar Suleiman Abu Zainab ya ce salamu yau da gobe waɗannan santas ɗin sun taimaka wajen lalata ilimi a Najeriya. Saboda hakan ya sa ɗalibai sun daina karatu a makarantun sakandare. Sai kaga ɗalibi yana da jarabawa washe gari amma ba abin da ya dame shi. Shi ya sa ma daga zaran ɗalibai sun je makarantun gaba da sakandare sai kaga an kore su tun a first semester. Allah ya sa mu dace. Sai kuma Yusuf Muhammad Sarbi ya ce a gani na irin waɗannan cibiyoyi na taimakawa wajen cin kowace irin jarabawa amma suna da illoli masu tarin yawa da suka haɗa da cin hanci da da karɓar rashawa da ma shirya magudin jarabawa iri-iri. Sai Nafisa A Nasir ta ce Assalamu alaikum yau da gobe. Mu ko muka san abin da ake kira da cibiyoyin da ake zuwa ana yin rijistar wayar gineko waɗanda ake yi wa lakabi da Magic Centers kuma indan kwarewa sun kware sosai wajen yin maguɗi a ci. Ana cin jarabawa sosai a waɗannan haramtattun cibiyoyin amma baka ganewa sai ka je makarantar gaba da sakandare lokacin da za a yi maka tambayoyi a ina ka samo wannan sakamakon don haka kalubalen ku ɗalibai musamman ma mata. Adam Ibrahim Adam Young ya ce assalamu yau da gobe a gaskiya Magic Center suna burge ni don kuwa ana mana wulakanci a makarantar gwamnati sai mun sha wahala a makarantar makaranta amma lokacin zana jarabawa kawai sai mu zama yan liƙe ta baya. Sai Mr. Salfad ya ce salam yau da gobe ni dai a gani na ɗalibai da nasu laifin su ma cibiyar da nasu laifin Allah ya kyauta. Abba Jaba likitan waya kuka mai gado ya ce salam yau da gobe wallahi ni a ra'ayi na ko mutum ya je Magic Center ko bai je ba yana da kyau ya dage ya yi karatu don shi ne kawai mafita. Sai baban Sadiq malamawa kutama ya ce salam yau da gobe hakika yau ba zan ce komai ba saboda lokacin da muka yi namu babu wani siddabar da zaka yi ka ci jarabawa in baka da basira. basira ku tashi lafiya bagud haruna ya ce yau da gobe ikon Allah ni da gaskiya ban san komai a wannan bangare ba amma na san muhimmancin matasa su mai da hankalinsu wajen neman ilimi mai inganci kuma matasa su tabbata sun mai da hankalinsu wajen kula da ilimi domin shine jigon rayuwarsu sai zaharaddin umar abdullahi bici ya ce salam yau da gobe hakika waɗannan cibiyoyi suna taka muhimmiyar rawa wajen gurɓata yanayin karatu a ƙasar nan saboda zaka ga ɗalibi ya ci nayi credit a irin waɗannan cibiyoyin amma idan ya samu kansa a makarantar gaba da sakandare sai ka ga ya kasa depend depending din result din da ya samu kuma carry over ta masa yawa wanda haka na iya kai shi ga probation Allah ya kyauta sai Abubakar Tanko ce salam VOA rashin tsari mai kyau shi yasa ilimi ya kasa ci gaba a kasata sai Adamu Muhammad dan Bojuwa ce yau da gobe ni ban san komai ba game da waɗannan cibiyoyi da ake registration don zana jarabawa amma zan so in ji ƙarin bayani daga gare ku Abubakar Ibrahim kawu Girgir yace yau da gobe gaskiya wannan hanyar kusan ya zama dole ne a bita domin fita daga kunya don cin jarabawa domin in baka ci jarabawa ba yanzu tamkar jaki da kiki ake kallon ka sai daga ƙarshe Umar Abubakar Kaita ya ce gaskiya ne Miracle Center ba ƙarya ne kuma mu 'yan Najeriya muna goyon ba wa yara Expo domin su ci jarabawa saboda ɗaliban Najeriya ba sa samun ingantattun malamai da za su koyar da su kuma courses ɗin da ake haɗa ma 'yan Najeriya sun yi yawa shi yasa ɗaliban Najeriya kullum ƙara zama da ƙiƙai suke saboda yawan courses ɗin da suke yi imajin wanda yake karatun medicine a ƙasar waje shi ke tausaya wa ɗalibin da yake karanta business admin a Najeriya wannan abun kunya da me yayi ka ba matsalar ɗaya shi shine yaran shugabanninmu duk ba a Najeriya suke karatu ba. To Allah ya sauke. Mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To, lallai kan wato kowa bisa nashi kenan. Kin ji yadda suka yi ta bulala. a ƙasan nan wai mm. ashe kai zaka eh, ɗalibi shi zai zaɓi courses ɗin da yake so kai zaka zaɓa kai zaka zaɓi lokacin aji za a baka lakcoci lokaci ka zaɓa nan eh. yamma ne rana ne dare ne To ka ku wannan bawan Allah yayi gaskiya. To ana shan wuya kenan ko. <laughs> To haka muna kamar yadda muka ce zamu tattauna aikin sanda da eh. suke da ruwa da tsaki ko? Eh. eh. Zamu lalibi Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri a nan Amurka da kuma Malam Kabiru Lawanti mai fashin bakin al'amuran matasa. Haka shi ba kuma yana da hannu wajen harkar ilimi dan yana aiki da abin da ya shafi ilimi din eh. tunda yana Jami'ar Ahmadu Bello mm. da ke Zaria. Eh to saboda haka shi muna tare da shi shi shi ma haka duka dai mun same su kai tsaye salamu alaikum alaikum salam to ya yi daidai barkan ku da war haka amma farfesa fa assalamu alaikum barka da azumi zan ce kenan ko eh, eh yawa to bari mu ɗan ji wannan abu dan sakon kaɗan a cikin waƙe kafin mu dawo gare ka to to masha Allah bismillah yawa mara ilimi yana cikin asara duk abin da zai yi bai yi dabara idan ka auri matar da babu izini wallahi dole ne ka gane kuskuren ka ba mu sha wuya ilimi na bamu ko kuma na arabiya ilimi na bamu duniya ba za ka samu ilimin addini duniya da lahira duk za ka samu in kana da ilimi sai ka ke cire ni kowa ya dinga ce maka Allah sai harkar ilimi a nan kasa ta rikice sai wane da wane ke samun shiga da kuɗin kama sai ka yi da gaske mu nemi ilimi mu daina ja'in ja mu nemi ilimi mu hmm. To ga shi dai har mai waka wato su Kano Riders sun ce a nemi ilimi a daina ja in ja to hmm. <laughs> uh, Farfesa Yusuf Alhassan da Malam Kabiru uh, kun dai ji maganan da muka yi ko kuma muka faro tun wancan mako wanda kai Kabiru Lawantuma muna ciki a wancan mako tare da kai to yanzu ga karin farfesa mun samu. Hmm. Na. Eh to yanzu bari mu fara da farfesa mu ji shin yaya abin yake ne ko kuma ya kake kallon wannan al'amari na magana Miracle Center? Wato wuraren cin jarraba kamar da safin ce na kyauta da bismillah. <laughs> To gaskiya hmm. wannan wani abu ne wanda zan ce duk wani wanda yake da yake tunanin ilimin kasar Najeriya da kasashen Afirka. Hmm. Gaskiya zai shiga wani matsayi na lahaula wala quwwata ne nake a nan hmm. gaskiya wannan wani abu ne da nake ganin cewa ya kamata shugabannin mu ke hattara hmm. saboda kada kilu ta jawo ba hmm. bari sake nanata saboda kada kilu ta jawo ba idan muka ci gaba da barin wannan al'amari ya ci gaba da da gwalgwalewa kamar da ya riga ya lalace yanzu to gaskiya ina ganin wato takaddun da ake cewa certificate na ba ma waye ba har na university da kwalejoji da su polytechnics za su dawo su zama takaddun tsire. Hmm, Ni a hmm. Saboda wannan abu ne wanda yake ba shi da kyau kuma masa ɗiban sakainar kashi. wannan abu ne da ya faru tun daga yakin basasa alif sittin da bakwai a hmm. kasashen yamurai da hukun kudancin najeriya ya ce taho yanzu ya zo ya shafe ya mamayo cikin ƙasashen arewa hmm. to idan muka ci gaba da kallo kuma na kawai faɗa ne hira a dariya a yawaye da sauransu hmm. to wallahi nan gaba 'yan najeriya za su kuka to ai ya wuce kuka babu takardar da wanda za a karba a kasashen turai da nan amurka saboda kamar yadda na gaya maka takaddun za zama takaddun tsire mm. sai dai nufa a kundin shara mm. to ya kamata mu gaskiya su farga kar a yi fargar jaji mm, bayan an sara kai Yawwa to abin za mu zama abin tausayi don a halin yanzu ni a yadda nake kallon abin fa abin fa ya lalace idan ba a yi wato wani namijin kokari ba nan da wani ɗan lokaci kaɗan kamar na ce ƙasar ma za ta zama abin tausayi muddin ƙasa babu ilimi to mm. babu rayuwa in mm. kun suna cewa fa ilimi ba shine tushen komai mm. annabi sallallahu alaihi wasallam da farko shi kan sai da aka ce masa ya nemi ilimi ya karatu tukuna sannan har aka zo matsayin da ya yau ga karatu fanni iri-iri kuma wannan abu da ake yi na wato harkar kasa jarabawa ko kuma bawa mutum jarabawa bayan ba shi ya yi ba wani ya je masa sojan gona ba inda za ka kai mu illa banda lalace kasan mu ta lalace mm. mu zo mu zama abin tausayi a duniya. Mm. Eh, eh, kafin mu sake daga gare ka bari mu dan ji muryar Kabiru Lawanti a tuno yana nan. <laughs> Malam Kabiru kafin mu koma ga farfesa mu ji inda wannan abu zai ci gaba da kai Najeriya ko matasan mu ko gwamnatin mu ma musamman ba mu lura ba kamar yadda ya ce. Shin kai da kuka saba fashin al'amuran bakin yau da kullun ga abubuwan da suke faruwa na matasa da sauransu. shin wannan abu matasa suna cewa ba a damawa da su anya wannan abu ka zai ba su damar a dama da su eh wato ai ba maganan ba a damawa da su bane hmm. dama ai ba ba ba dora girkin da su ba to wanda <laughs> nake miki da ba dora girkin da su ba hmm. shine akwai ai abin da ake kira shugabanci hmm. wanda yawanci za a ga mutum daga shekarunsa sun kai ashirin ya fara zai fara samun irin wannan wato martaba ta shugabanci da mm. abin da yake ba wa mutum martaba ta shugabanci banda ainihin ah, karama din mm. akwai kuma ilimi ai in baka da ilimi ai baka san abin da ke faruwa kusa da kai ba balle nesa da kai mm. to ilimin da ya kamata a ce mutum ya same shi don an yi magana kana da shekara ashirin ya kamata a ce ko kana jami'a aji biyu ko aji daya ko kuma kana aji uku a wani lokacin ma wani lokaci kana aji hudu to ba ka da takardun da za su shigar da kai jami'a din ko kuma kana da takardun wato abin da nake nufi certificate ɗin gashi nan kana da shi amma kai kanka ka san cewa hanyar da kai ka samu wannan certificate din ko kuma wannan sakamakon jarabawa din ba hanya ce mai kyau ba saboda haka ka ga ka fidda kanka ka nuna cewa za ka yi shugabancin yana da wahala hmm. saboda haka cewa wai za a dama da matasa matasa ba za a dama da su ne wanda suke da ainihin ilimi hmm. nagartaccen ilimi wanda duk abin da aka tambaye su na iya abin da ya kamata su sani sun san shi mm. amma in baka san abu ba yadda za ka yi ka shugabanci mutane wannan shine maganar kawai mm. in an ci gaba da wannan abun da ake yi dan a bar waɗannan abubuwa na miracle center din sannan mutane suna ganin cewa hana su satar amsa din ma wato shine abin takaicin malam abin da ya mm. kamata mutane su gane ke mutane suna ganin hana su satar amsa din ma kamar wani violation of their fundamental human rights eh kamar masu sauraron mu da kwayoyi wanda suka yi magana haka cewa su suna son haka kamar keta hakkin su ne a matsayin su na na na jan adam mm. me yasa eh kamar yadda shi profesa ya faɗi abin da an faro shi daga kasashen kudu ne eh. sai mutane arewa suka fara cewa to me yasa ana yin shi a kudu mu ba za a yi shi arewa ba wato mm, ya kare ainihin rashin gaskiya din ma wato tana da abun nan da ake federal character kenan mm, tana da rabe-raben inda ta hudu. Eh, na na rashin gaskiya din ma raba daidai amma da kowa riga sani duk mutumin da ya fito a arewa ya gama secondary school shi wato eh, za a ga cewa ainihin matsayin shi na ilimi ya kai wani matsayi mm. saboda ainihin irin jajircewa da ake na koyar da mutane sannan kuma da tsayawa da tabbatar da cewa mutane sun rubuta jarrabawa cikin ainihin hali na gaskiya mm. da amana ga su yan sanda su wane ne duka in babu shi sai ga cewa matasan da za su zo jami'a ma mm. sai a ringa samun abin da ake cewa masu failure mutane suna faduwa a jarrabawa eh. sai a ringa tambaya me yake faruwa ne shi malami a jami'a ba aikinsa bane ya koyar da mutane fundamental abu wato abubuwa na na ƙasa ƙasa. Mm, wanda aka yi ginin kamar tubalin. yawwa kamar tubali din ba ba mm. aikinsa bane abinda kawai yake shi in an zo daman shi wannan ɗalibi yana da ainihin wani wani level na ilimi to za ka ɗora a kai ne wato akwai abubuwan da ake nufi da experience da background da yake da shi mm. sannan ka zo kana magana akan abubuwa na duniya ya san su dama mm. ya san yana da tunani a kai ba kai ta magana kana zama ruwa bayan agwagwa ba eh yawanci hmm. matasan da ake kawo yanzu sun ci jarrabawa ne kawai amma ba su da ilimi hmm. in ka zo kana magana da mutum akan abubuwan da suke faruwa a kasa hmm. sai ga yana ta kallon ka ko in kai din nan ma daga wace duniyar ka zo eh sai nan daga sadabar yake komi <laughs> eh, eh, to to gaskiya maganar gaskiya eh, ne dole ne mu tsaya mu duba ainihin wannan abun da idon basira kamar yadda prof ya faɗi in fa ba a yi maganin wannan abu ba sai inda zai kai kasar nan ba Eh, to, to bari mu je ga Profeso muji Uh, Profesa Yusuf Alhassan lokacin da ka san nakan yawan bada misali da lokacin da ka rike Polytechnic ta Kano. Uh, ah, kaga irin waɗannan abubuwan da kuka gani ya kuka dinga yi da su. Koko da ka gani musamman kai da kake da gashi a nan kake koyarwa yanzu ga can ka gani yaya za ka iya haɗa mana mu ji wani mm. abu a kai. Eh to gaskiya zan iya ba don ah, saboda kamar yadda kace ina da experience both na Najeriya da kuma nan kasa Amurka. Hmm. Ah, kamar yadda na gaya maka lokacin da na fara fahimtar cewa akwai malamai bara gurbi hmm. tunda ko kowane abin nan kungiya ah, ko jama'a ko wani guri ba shakka za ka sami wanda bara gurbi hmm. to abin da ni na fara yi shine gaskiya na kafa kwamiti wanda suke nagari kuma mutanen da suke cikinta mutane ne wanda suke ba shakka duk wanda yayin da aka ce fitar da sakamako hmm. akan malami ko kuma ɗalibi wanda ya sata jarabawa za ka babu wanda zai yi kokonto a kai hmm. to yana ɗaya daga cikin abubuwan da gaskiya wato gwamnatin ƙasa zan hmm. ce federal da gwamnatin jihohi da kuma ƙananan hukumomi da ya kamata su yi su kafa ni a gani ah. wato wani abu ne gaskiya wanda yake shi minista na ilimi na ƙasa abin adamu adamu hmm. da kuma da sakatare ya kamata a ce gaskiya sun kafa kungiyoyi ko kuma an kafa kungiya wacce take ko kuma kwamiti hmm. wanda za su binciki wannan abu a nemi mutane waɗanda suke babu shakka idan suka fito suka yi bayani akan cewa ga illar abubuwan nan ba hmm. illar abubuwan ne ba mu sani misali hmm. ai mun san cewa gaskiya iyaye suna da hannu a cikin hmm. wannan al'amari iyaye su suke taimakawa suke ba da kuɗi suke ba wa mutane kuɗi sojan gona kuma su ba wa yaran su kuɗi su ba wa sojan gona kuma su ba wa eh, masu eh, abin inbijilator kuɗi don a yi wannan almandahana wanda iyaye akwai malamai kamar yadda gaya maka wanda suke bara gurbi eh. kuma waɗannan malamai su ya kamata a ce an cire su daga su hajjijiyarsu an watsar mm, a masu sakonnin mu wasu sun ce malaman nan ma ba su iya ba bare su koyar da su su koya hmm. shi yasa suke zuwa ne su biya kuɗi dama ba ma masu ilimin ba ne sosai mm, dace a ce su koyar mm. sannan kuma suka zo ila yau babu albashi na gari da zai kare mutuncin mm. su ko su koma makarantar wannan kwaɗayi ma ya shiga tukuna a gani saboda haka abu ne goma da ashirin wani shi da hauka dama babu ilimin na koyarwar babu kuma son koyarwa babu kuma tunanin koyarwar babu kuma ɗalibin ma ba ma ya zuciyarsa ko zuciyarta mm. a kawai kamar yadda muke ci a ƙasar hausa irin ko ɗan tikin ɗin nan da Allah a samo wa ne eh wato kafin komai da raina wato wato koyarwa da aka yi mm. to wannan yana ɗaya daga cikin wato ginshiƙin lalacewar ilimi ba eh, mm. kun gani sannan na uku su kan ɗaliban saboda ganin cewa a ah, akwai iyaye na ko uwata ko ubana zai biya min abin da zan yi saboda haka dan me zan yi tsayayin eh, karatu kamar yadda takwara na ke faɗa yanzu ko dan wannan da yake bayani cewa you know ai su kansu ɗaliban sun riga sun shagala mm. da sun san cewa a ma sun yi karatu nan mm. ma ba kare da sai ya sha wai ne ba sai sha lahaula <laughs> eh. duk waɗannan suna cikin ummul rikice-rikicen da muke ciki na akan gyaran ilimi ita kanta ƙasa kamar faɗa mm. wato ilimin ƙasar an riga an wato an sa masa wani fegi cewa ayin dai kawo kawo takardar ah, abin nan certificate cewa kin ci wannan jarawa ko ka ci wannan jarawa malam kabar shikenan mm. lafiya ka lafiya eh, haka to idan muka fita daga wannan matsayi wato muka cire takarda a'a mm. mun nemi cewa wato kamar ilimi na sana'a sana'a tukuna mm. sun samu wato skills na yin yin al'amura na yin fanni na karatu don baka yi sana'a ba ba mai kawo ma aikin hmm. na ce saboda in sana'a ce in baka iya ba ba mai kawo maka yawa to idan muka kauce daga eh, wato karfafa takarda hmm. wato ya zamana akan eh, mun dawo kan wato sanayya sani makama kamar yadda shi ke shi ne aiki hmm. to wannan zai kara gyara mana al'amuranmu amma idan kuka duba za ku ga cewa fa a gaskiya da duniya ba suna nan suna kallon mu ba wai ba sani ba mm. suna kallo eh to to ka san wato ah, farfesa ah, wannan maganar duniyar tana kallon mu tunda kai mako mai zuwa da kai zamu dawo domin akwai rahotanni na musamman da muka sa a yi mana bincike mm. a binciko a dubo mana rahotannin da zamu saka mutane su ji me ke faruwa asali ne ma Ah, kuma kai ne za ka zo kai mana fashin baki a kansa mm-hmm. mun ji dan mm-hmm. ah, ban da Najeriya akwai wannan matsalar da ake tunanin a kamar ma suna da wannan matsalar to duka mun sa a mana mm-hmm. binciken rahotanni a kai kuma da kai zamu da mako mai zuwa saboda haka koda yanzu ba mu sami damar ci gaba da kai ba yawa to bari mu je ga Kabiru saboda shi zamu karkare da shi yau to yawa malam Kabiru a lafiya mm. yawa kana ji na malam Kabiru to yawa wannan magana da muke yi shin wancan makon nasu in tambaye ka wani sako ne kai kake da shi misali ga matasa musamman babban abin da ya kamata su yi la'akari da shi wanda ko kowa bai musu faɗa ba za su iya kansu faɗa da maganan nan in suka ji ta kabiru. Mm. Wato ni abin da nake faɗi kullum ko mm. ɗalibai na nakan gaya musu cewa kamar waƙan shata ne. Mm. Ba za ka ba fa matsoraci ba zai zama gwani ba. Wato threat ne shine duk mutum yana so ya zamanto wani abu dole ya yi karatu. malamai za su gaya maka cewa duk mutumin da yake so ya yi fice a malanta Eh. sai ya hana sa bacci eh. hana ido bacci wato eh, kuma ya kashe candle hmm. wato candle ka san candle na wuta na wuta kunnawa yana abu nan dole ne sai ka kashe da yawa sai ka kashe da yawa kashe wani hmm. abu da ake nufi sai ka tashi da dare ka dauki takarda ka karanta shi ne ba a wahayin shi eh ba ta hankalin dare kai suna ji Abubakar Imam yawa ba za ka zauna a gida baka da abun nan baka dauka hmm. don ka ci jarabawa ka ce kana da ilimi dole sai yi karatu sannan taimakon da malamai daman za su maka shine su nuna maka hanyar yadda za ka yi karatu ɗan ba wanda zai hmm. zai buɗe kwakwalwar ka ce zai sa maka ilimi sannan ba za ka zama shugaba ba sai kana da ilimi hmm. shi yasa yasa shugabanci yake lalacewa a ƙasa hmm. mutanen da ya kamata to shugabanni ba su da ilimin da su shugabanci mutane an sa matsala kenan tana kuma wannan wannan tragedy din da ake gani wannan ma fa a wannan ana maganan cewa mutane ne wanda yake sun dan samu wani dan abun nan na ilimi ina ga wannan lokaci da muka zo wanda yake shi kansa tun daga primary school satan ansa yake har ya har ya gama jami'a mm. gaskiya sai sai du'a'i to mallam Kabiru dole anan zamu sallama da kai saboda lokaci ba zai bar mu ba mun gode kwarai da ka samu lokacin yi mana tsokaci tun daga makon can zuwa yanzu mm. To haka yake kabiru launti nan da farfesa yusuf alhassan yanzu kuma sabinatu sai mu koma kicin kuma usman Assalamu alaikum da fatan masu sauraro na lafiya. A yau dai za ku kasance da ni Fatima Umar Cikaire don kawo muku shirin abincinmu na buɗe baki da muka saba kawo muku. A yau dai ina so za mu yi taliya da sauce ɗin meatballs. So da farko dai abin da uwar gida take buƙata shine tana buƙatar dafaffen taliya, da dakakken nama ɗanye, kwai, busasshen biredi, magi, gishiri, lawashi, Da niƙaƙƙen attarugu da albasa, man gyaɗa don soya shi naman, sannan kuma a cikin eh, da eh, sauce ɗin ingredients na sauce ɗin kayan haɗi wato kayan haɗi na yin sauce ɗin tana buƙatar markaɗaɗɗen kayan miya, man gyaɗa, lawashi, magi, gishiri. Da farko dai um abin da uwargida za ta yi shi ne ta dafa taliyanta ta ajiye shi a gefe, so ta samu da ɗanyen ɗanyen namanta walau ta sayi markaɗaɗɗe wato mince ko kuma ta samu dake ta samu naman ta ja mai kyau wadda ba shi da jijiya ko kitse ta saka shi a cikin turmi ɗanyensa ta daddaka shi iya yadda take son shi mafi kyau shi ne ta daka shi ya laushi sosai ta samu robanta ta saka ta ɗaukwai ƙwai ta fasa a ciki ta samu busasshen biredi ta saka a ciki yadda ake yin busasshen biredi wato bread crumbs shi ne za ta uwar gida za ta yayyanka biredinta ta ta busar da shi a cikin rana in ya bushe sosai ta ɗauka ta daka shi da turmi in ta gama ta saka shi a cikin ta ɗauki rariya ta tankaɗe shi ta yi amfani da shi duk inda aka ce ana da buƙatar bread crumbs so ba lallai sai uwar gida ta je ta siyo shi a shago ko ta nema a kasuwa ba don ba a cika samun gaskiya a nan ba so amma mafi sauƙi shine ta yi shi a gida kamar yadda na faɗi So a cikin roban ta saka dakakken namanta, ta saka kwai ɗinta, ta ɗan ɗebi busasshen biredin da ta daka ɗan kaɗan ta saka a ciki, ta saka magi, ta saka gishiri, ta yanka lawashinta daidai yadda take buƙata, ta saka a ciki, ta ɗauki attarugunta da albasanta da ta daddaka ko kuma ta yayyanka shi ma ta saka a ciki. Ta haɗa su ta ɗauki cokali ta gauraya wannan nama ɗanyen, in ta gauraya haɗin naman ta sai ta ɗauka ta mulmula su da hannunta iya girman da take so walau tana son su ‘yan ƙanana ko kuma tana son su manya duk yadda dai uwar gida take bukata. So in ta gama wannan sai ta soya naman ta da ta mulmula shi wato meatballs in ta kenan. In ta gama soyawa sai ta zo ta ta ajiye shi a gefe. Sai ta soma ma haɗa eh, sauce ɗinta da za ta haɗa da shi eh, meatballs ɗinta kenan. So in ta tashi za ta ɗauki markaɗaɗɗen kayan miyanta wato za ta markaɗa albasa za ta markaɗa albasa, attarugu, tattasai da ɗan tumatur da kuma eh, da kuma ko jinja ko galik iya dai abin da uwar gida take buƙata. So in ta tashi ta saka akan wuta ya shanye, ta saka man gyaɗa ta soya shi, ta yanka masa lawashi, ta sa magi, ta saka ɗan kori ɗinta, ta saka gishiri iya yadda take so. In ta gama sai ta ɗauki meat balls ɗinta da ta riga da ta soya ta saka a cikin wannan sos ɗin in manya in ruwan wannan eh, ruwan soyawan ya ɗan shanye ba a son shi ya bushe sosai ko da kuwa ya bushe abin da ake buƙata shine uwar gida ta ɗan ɗebi ruwa kaɗan ta saka don ya ɗan sake shi sos ɗin sai ta ɗauki wannan meat balls ɗin sai ta saka a cikin naman eh, a cikin wannan sos ɗin sai ta bar shi akan wuta ya ɗan tafasa kaɗan sannan sai ta sauke shi ta ci shi da taliyanta in kuma bata bukatan ma ta ci da taliya za ta iya cin shi da shinkafa wannan wannan ɗin yana da matukar eh, sauƙi sosai so uwar gida za ta iya yin shi a lokacin da take da buƙatan za ta yi buɗe baki da shi don ba wa mai gida da fatan za mu kasance da ku a shirinmu na gaba bisalam. kin jira gaida dogo ajalin miyar kubewa <laughs> to haka muna godiya sosai sai mu ce da fata za a ci gaba da bin a cikin shirin yau da gobe shirin matasa a koyaushe har kuma azumi ya kare za mu ci gaba da kawo muku wannan kwalama ta bangaren mm. kicin din sassafi na <laughs> <laughs> to duka duka kan dole a nan za mu tattara ina mu ina mu amma sai dai kar a manta gobe laraba muna magana siyasa ne da shugabanci na gari haka kuma ranar alhamis muna maganar maganar lafiya ne mm. wanda akwai maganar barkewar wata annoba haka ta mm. maganan mm. eh, mura tsuntsaye din nan yawwa to in Allah so duka zamu yi bincike akai mu gane menene yake tafiya saboda mu mm. kawo masu sauraron mu kamar yadda aka saba sannan yanzu kan duka duka anan zan yi sallama a madadin ita abokiyar aiki to sai kuma ni Usman Ahmad din amma kuma kar a manta kafin mu karkare gaba daya akwai shirye-shiryen nan na yau da gobe a kan yanar gizon mu ta intanet wanda kuma duk wanda ya wuce ko kuma wanda kake so ka ji musamman tun daga shekarar da ta wuce har zuwa yanzu duka kana suna nan mm. za ka iya budewa ka sauke a wayarka ko a kwamfuta ka ka saurara mm. yawa da sauran ma duk shirye-shiryen mu na sashen hausa na murya amurka julie lazar gresham ita ce wadda ta ba da umarnin shirin sai kuma shi injiniyan mu ne mr pete to malama a sha ruwan lafiya <laughs> to madalla usman ahmad ke cewa mu lafiya Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta ba ruwanta a yau da malalace. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.